A shirinmu na nishadi a wannan mako za ku ji dai cewa gwamnatin Amurka na yunkurin gabatar da wani shiri da zai kawo masu shirya fina-finai na masana'antar Kannywood yadda za su koyi yadda ake hada fim na documentary domin fito da tarihin kasar Hausa. Sarakuna da wasu muhimman mutane da suka taka muhimmiyar rawa a al'ummarsu da sauransu. Akan wannan batu ne muka zanta da shugaban hukumar tace fina-finai da ɗabi ta jihar Kano, Malam Ismail Afakalla wanda da shi da wasu wakilai na ofishin jakadanci jakadancin Amurka da ke nan Abuja suka tattauna ya kuma yi mana bayanin yadda tsarin shirin yake. Dama ita wannan hukuma kullum bayan kare al'adu da addini da sauransu tana fito da hanyoyin da za su bunƙasa sana'a. Idan kika ce gwamnatin Amurka wato kina magana Hollywood za su shigo ciki za a samu bunƙasar wato isa sana'ar da kuma za a yi ta daidai da abin nan ɗin duniya. Sannan ta yaya za mu sami al'adu wato irin tarihi tarihi na al'adunmu tunda za a haɗa ne da masarautar jihar Kano ta karkashin shi jagorancin mai martaba sarki Allah ya ƙara lafiya ya jan gora za a fito da tarihi irin na masarauta da kuma tarihi irin na manyan mutane da suka bada gudunmuwa a wannan jiha kama da kan sarakai ne kama da kan su wato masu ilimi kama da kan su attajirai da kuma waɗanda suka ba da wato wani abu na bajinta ake so za a samar da irin wannan documentary din zai zama na tarihin ba baya sannan kuma za a samu abubuwan da ita yau kanan take ciki a yau wanda ya danganta da shi mai yin sana'a fim zai ɗauki wani irin bangare ya kamata ya ɗauka shine samarwa wannan sana'a ingantaccen wato yanayi da wanda suke amfana daga cikinta matasa ne za su ci gaba da amfana kuma su zama suna da sana'a ta dogaro da kai. Eh, ita ofishin jakadancin amurka ne eh alhamdulillah sun neme mu kuma dama muna kokarin neman nasu da haka su suka neme mu akan ga yanda ake so za a yi wanda mun tuttura mun samar da wato mun ci gaba dama muna samar da abin to Allah ya sa wancan karan duk ba a samu dama ba sai a wannan gaba sai suka ga cewa ce yana da kyau su zo su ga yanda za a samar da yanayi ga ita wannan masana'antar ta inda take ba matasa abin yi da haka kuma muna alfahari da wannan insha Allah kuma za za mu fitar da tsare-tsaren da za su zama cewa amfana ne ga su al'ummar Kano da kuma inda za a fito da tarihin Kano tun shekara dubu da suka wuce irin tarihin su yakin basasa irin su tarihin wato sarki alhaji irin tarihin su malam dabu da manya-manyan malaman jihar Kano da shauransu za a fitar da tarihin su domin ya zama kundi da ake ajewa ta ganin yadda mutane suka zama sun yi rauni akan karatu sun fi kallo sun fi saurari shi yasa idan aka adana waɗannan tarihai din a cikin fina-finai mutane za su ga cewa sun aje yake tarihin da zai zamanto cewa abin amfani ga 'yan baya. To a takaice tambaya kuma ta karshe kamar mutane nawa ne za su ci gajiyar wannan al'amari? To a irin wannan kin san buɗa shi ake yi. Ya danganta da wanda ka taho da irin abin da ka zo da shi. Da haka idan aka buɗa daga nan ne za a reraye har a samu wanda ake gani cewa sun cancanci shiga. Yanzu ban fitar da tsari mutum nawa ne ko abin nan ba an fara tattaunawa ne a ga ta ina tukunna za a fara yi an sanar dai da manufar da kuma abin da ake so za aiki to yaushe ne za mu yi tsammanin lokacin da ku fitar da tsare-tsaren da kuma fara shirin to dama last wannan a wannan watan sati biyu da suka wuce muka yi wannan zama kuma akwai zaman da za mu yi a watan da zai kama mai yiwa mu yi a Abuja ko kuma mu yi shi a nan Kano da su US Embassy din to masu sauraro suna nan suna ku suna eh sai ku kuma ku sai ku biyo mu da bibiya domin ku ji halin da ake ciki har ila yau kuma mun zanta da ɗaya daga cikin jigo na masana'antar Kannywood wato Malam Hafizu Bello wanda shi ma ya kara yi mana karin haske dangane da wannan shiri na gwamnatin kasar Amurka da kuma masana'antar Kannywood. No, eh, ke san fina-finai da ake yi a duniya kala-kala ne. Da akwai documentary, da akwai feature film, da akwai wato mu ba mu documentary. Eh. To fina-finai za a zo a koya mutane in suka zo za a haɗa abin da hukuma ta ci fina-finai. Eh, da masarautar jihar kano da maka mitin da su yau wajen sati biyu suka zo maka mitin da su to abinda muke so in aka baka haɗa wani abubuwa za su zo su yi wa mutane training yadda ake yin documentary mutane gaba ɗaya kamar a yan fim eh, za su zo su koya yan fim yadda ake yin fina-finan documentary to bayan kuma koya yadda ake fina-finan documentary kuma sai kuma abu a yi gasa ta fina-finan kuma da commentary din gaba ke daya bayan sun koya muku bayan sun koya to an samu sabon ci gaba to misali bayan an koya muku din idan za a yi gasan idan aka idan za ku yi gasan mm. so za su ba ku kudaden da za ku je ku yi documentary din ko ku za ku yi a kai za ka yi da kanka mana ka san aka yi kuma fim da kwamiti ake sa ana sa kuɗin fim ɗin kai ce bai fim zai mm. za ka samu kaza za ka yi kaza za ka yi kaza irin wannan abubuwa kin ga ai ba karamin ci gaban da mu eh, ta Kano ta samu ba kin ga eh, sai kin ga ana ta yin fina-finai irin na cingiya na suwaye yanzu mutum yanzu alal misali ina so zan yi kamar yanzu fim da commentary yanzu akan Freedom Radio mm. shi kaga ba kagaggen labari bane ke kai abu ne da ke shi gani yanzu alal misali ni zan iya fim da comedy akan free da radio tunda na san yanda aka kafa free da radio tun daga Philips ta zo wannan abu to zan biyo wannan har na zo ne interview da ku irin mutanen freedom kaza kuma sai kuma ne wani shooting wani part again haka ake yi me yasa ku masu shirya fina-finan hasu ba ka documentary eh akwai dalilai da yawa kin san ita ma industry ce mai zaman kanta kin san eh, mu yawanci industry mu individual mutane da suke da ita abubuwan da mutum zai sa ya samu kuɗi to ba mu san kuma kasuwar da community ake san ita ma kasuwa ce kasuwa ce eh to mutane mutane ba san wannan kasuwar ba okay kuna tunanin idan kun yi ba za ku mai da kuɗin ku ba a ah, ai kin san abin da mutum ya sani da shi yake amfani mm. tunda mu duk yawanci masu yin tasowa suka san ana yin home video ba san wancan kuma kasuwar ba ke sa abin da za a dinga buɗa shi daga nan sayan daga nan sayan kuma duk yawanci abin su abin da su su kare a film festival da zo su yi mm. ke san ka duba kuma mun a nan Najeriya gaba ki muna da karancin yin film festival ma gaba ki daya mm. ina ji wanda ake film festival a Najeriya gaba ki wanda da ya karfe shi karata kusa ita wanda ake ta Afrif a mm. Lagos ina je manzo 11 ga watan Nuwamba za su fara yi za su kare kin ga amma daga nan baki ga ba wakilci ma gaba ki ma daga Kannywood to me ya jawo rashin wakilcin nan eh rashin duk kisan mu da akwai abin da ke damu mu shine eh, mu yan kaniwu da akwai abin da ke damu mu ba mai damu yan nollywood ba ne hmm. to duk shine irin wannan abubuwan da yake damun mu ai Nollywood daban Kano daban kuma ba haka bane ya kamata a Nollywood a ita ce overall hmm. yanzu alal misali in aka tambaye ke area eh, na ci na yi kici ke yar Najeriya ce Najeriya a ina a Kano eh. to ai Nollywood ya nufin Najeriya Kano ya nufin Kano ko ba gaskiya ba mu wani portion ne a Nollywood hmm. to da inda ka fita a duniya in ka tafi inda ka je Saudi Arabia mm. ke ce ke ke yar Kano ce ke a ni yar Najeriya yar Najeriya ce ke ai mm. to in ka je ya ke fita film din daga Afirka ba mm. ma wai wannan ba duk inda ke fita film daga Afirka a duniya abin da ke maganin kai dan Nollywood ne tunda mu muke dominating to yanzu tun daga shi ka kawo wannan batu akwai wani yunkuri da kuke yi na ganin kun zama karkashin Nollywood din kun daina ai suna ne ai ba yunkuri bane suna ne just name ne kurin Nollywood Kannywood mm. ai mu eh, local content muke shiga wannan irin yawa ai abin da yake zan abubuwa ne yanzu online mm. yanzu an daina ce a kira ka eh, irin a zo a sanar da abubuwa abu ne zaka website zaka shiga online eh. so online na zan yi lokacin zan register Eh, zan yi rijista na ga abin to sai ka biya kuɗi na abin registration mm. to da akwai da dola ake biya mm. to ni kuma lokacin na dan dola account na a rufe yake mm. to sai ni samu wani wallahi na dawo sai na sha'afa eh ranar da ni kuma zan kuma zan yi kuma ranar a karfe amma na son sa ga safin ina to madalla fatan mai sauraro zai yi dakon yanda wannan shiri zai kasance baraka bashir murya amurka daga kano a najeriya